بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك التدواء وأن مسلاشين البركة مسلاشين أبو بكر الصديق da ke wannan unguwa bukar a cikin garin lafiya <clears throat> a wannan safiya ta talata 23 ga watan ramadan shekara na 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 28 ga watan biyar shekara na 2019 da muke karatun littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid kuma wannan shine darasinmu na 29 a karatu wannan littafi za mu shiga babinsa na 20 akan al alitikaf a harshen larabci yana nufin lizimtan wani abu lizimta na wuri ko wani abu dai haka shari'ance kuma yana nufin lizimtar masallaci da niyan bauta na wani lokaci keɓaɓɓe suna cewa hikmatuhu abu na farko hikimar shar'anta i'tikafi قال العلامة ابن القيم babban malami ibn al-qayyim ya ce a cikin littafinsa zadul ma'ad لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى ديكي نقرت الزوجيا دا أيوتا بس تفرك تفيا إزواك ألا مدوككين تركي متوقفا على جمعيته على الله يا دوغرني بس تتارو الزوجيا آه، وجن آه، Allah maɗaukacin sarki walam misha'fihi da kuma tattara warwatsuwar zuciya din bi iqbalihi bil kulliyyati ala Allah ta hanyar fuskanto da ita zuciyar gaba ɗayanta zuwa ga Allah madaukakin sarki fa inna sha'sal qalbi saboda eh, wato rabuwar zuciya kasancewar zuciya tana nan da can la yulimmuhu illa al-iqbalu ala Allah ta'ala babu abin da ke hada ta waje guda face fuskantar Allah madaukakin sarki wa kana fudulu at-ta'ami wash-sharab kuma ragowar shi da sha wato shi da sha wanda bai da amfani wa fuduli mukhalatati al-anam hakanan da ragowar. ko ƙari na haɗuwa da shakuduwa da mutane wa fudulul kalam hakanan da saura ko daɗe na magana wa fudulul manam da saura ko daɗe na bacci mimma ya ziduhu sha'asan waɗannan abubuwan suna daga cikin abinda suke ƙara tarwatsar wato ainihin zuciya wa yushattituhu fi kulli wad kuma suna rarrabe zuciya a kowane irin kwazazzabo da kwari wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah kuma suna yanke shi wato su tsayar da shi daga su tsayar da zuciya daga tafiyar ta zuwa ga Allah aw yud'ifuhu ko su rauna na zuciya din aw yu'awwiquhu ko su saka ma wato ainihin zuciya din cikas wajen tafiya zuwa ga Allah wa yuqifuhu ko kuma ah, kuma suna tsayar da shi saboda waɗannan abubuwa din iktabat rahmatul aziz rahim sai rahamar Allah mabuwayi mai jinkai ya wato ainihin bayar da cewa rahmatul aziz rahim bi ibadihi rahamar Allah mabuwayi mai rahma ga bayinsa ya bayar da an shara'a lahum min as Allah madaukin sarki sai ya shar'anta musu wani abu na azumi irin wanda ma yuzhibu fudul ta'ami taam wa sharab wanda zai tafiyar da ragowa ko dadi ko ƙarin abinci da abin sha wadda jiki baya bukata wa yastafrihu min al-qalbi akhlaq ash-shahawat kuma yana fitar daga zuciya yana fitar da eh, abin nan sha'awa yana fitar da ragowar sha'awa al-mu'awwiqa lahu an sayrihi ila Allah wanda suke kawo mutum cikas wajen tafiyarsa izuwa ga Allah madaukakin sarki wa shar'ihi sukan kawo cikas wato ainihin tafiyar mutum basa kan shari'ar Allah madaukakin sarki Allah ya shar'anta azumi ne domin yayi waɗannan abubuwan bi qadri maslaha ya shar'anta azumin nan gwargwadon maslaha bi haythu yantafi'u bihi al fi dunyahu wa ukhrahu ta yadda bawa zai amfana da shi a duniyarsa da lahiransa wala ya durruhu ba zai cutar da shi ba wala ya qata'uhu an masalihihi al'ajilati wal ba kuma zai eh, datsa masa ko ya datse masa maslahohinsa na yanzu da na nan gaba ba wa shar'a lahum al-i'tikaf kuma Allah ya shar'anta ma bayansa sa tsori akan azumi ɗan ya shar'anta musu i'tikafi alladhi maqsuduhu wa ruhuhu wanda manufansa da ruhinsa shi wannan itikafin shine uquful kalbi ala Allah ta'ala wa jam'iyyatuhu alai shine tattaruwar zuciya izuwa ga Allah maɗaukakin sarki da haɗuwar zuciya gaba ta fuskanci Allah maɗaukakin sarki wal khalwatu bihi da kuma yin halwa tare da Allah maɗaukakin sarki wato keɓewa da Allah maɗaukakin sarki والانقطاع عن الاشتغال بالخلق da kuma yankewa daga shagaltuwa da abin halitta والاشتغال به وحده سبحانه da shagaltuwa da Allah shi kadai madaukakin sarki bihaythu yasiru zikruhu ta yadda ambatan Allah zai kasance wa hubbuhu da soyayyan Allah wal ikbalu alai da fuskantar Allah madaukakin sarki fi mahalli humumil qalb zai kasance a wato ainihin gurbin damoyi na zuciya wa khataratuhu da wato ainihin tunani na zuciya a madadin wannan damuwar zuciya da tunanin zuciya da maganganun zuciya ɗin sai zikirin Allah da sansa da fuskantar Allah ya mai gurbin waɗannan fa ya stauli alaihi badalaha sai ya mamaye zuciyar a madadin waɗancan al'amura ɗin. wa yasirul hammu kulluhu bihi sai ya zanto damuwar zuciya gaba da Allah maɗaukakin sarki ne wal khataratu kulluha bi dhikri haka nan tunani da ke zuwa mai zukata sai su koma gaba su zanto zikiri ne tunawa da ambatan Allah maɗaukakin sarki wattafakkuru fi tahsiri maradi da yin tunani wajen neman yardansa wa ma yuqarribu minhu da abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah fa yasiru kunsuhu billah sai zanto jin dadin mutum kawai da wato ainihin Allah ne badalan min unsihi bil khalq eh, a madadin jin daɗinsa ko samun kwanciyar hankalinsa da bayan Allah fa yu'idduhu bidhalika li unsihi sai wannan abun ya kimtsa shi domin samun jin daɗi da kwanciyar hankali da Allah Maɗaukakin sarki bihi yau malwahsha a ranan eh, wato ainihin rashin kwanciyar hankali fil qubur a cikin kaburbura hina la'ani anisa a lokacin da mutum ba shi da abokin hira mai ɗebe kewa wala ma yufrihu ko yafrahu bihi a ranar da mutum ba shi da wani abin da zai yi farin ciki da shi siwahu sai wannan jin daɗi da ke bikewa da Allah madaukakin sarki yace fa hadha al i'tikaf al-a'zam wannan shine babban manufar i'tikaf a takaitan takaitawa abinda Ibn al-Qayyim yake faɗa shine cewa an sharanta i'tikaf ne domin mutum ya yanke duk wata alaka da mutane ya zanto alakarsa gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki ne in yayi tunani tunanin Allah yake in wani abu zai zo masa zuciya tunanin yadda zai samu yardan Allah ne don haka shagaltuwa ake yi da duk abin da zai ƙara kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki mutumin da ko zai iya yin wannan to lallai lokacin da ya gama zai samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan da ƙarin natsuwa da kwanciyar hankali da Allah madaukakin sarki wanda wannan zai zama masa guziri na wasu ainihin kwanciyar hankali a kabari da kuma kwanciyar hankali a yawmul faza'il akbar a rana na babban firkici abu na biyu suka ce ma'ana ma'ana itikafi ko al-iqamatu ala shay shine lizimtan abu rayuwa akan wani abu guda faqila liman lazama masjid sai aka ce ma duk wanda ya lizimci masallaci wa aqama ibada ibadata fi ya tsayar da bauta a ciki sai ana kiransa mu'takif ko a ce masa akif mu'takif wa akif na uku mashru'iyyatuhu shar'anta i'tikafi طبعا i'tikafi ya tabbata da Qur'ani kamar ya tabbata da sunna haka da ijma'in malamai Qur'ani shine inda Allah yake cewa antum aakifuna fil masajid da sunna kuma shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mata sun yi tare da shi sahabbansa sun yi tare da shi sannan ijma'i malamai duk sun ijma'i akan cewa a itikafi sunna ce wadda har an nakalto daga imamu malik da al'imamu zuhri suna jin mamaki yadda da yawa mafiya yawa al'ummar musulmi sun ƙaurace mai itikafi za ka samu ‘yan kaɗan ne suke yin itikafi har imamu zuhri ke cewa abin mamakin musulmi sun ƙaurace ma wannan ibada wacce tun da annabi ya hijira zuwa madina bai taɓa fasa ba har ya koma ga Allah maɗaukakin sarki. سكش مشروعيته يستحب في رمضان مستحب مستحبين أي اعتكافي رمضان وغيره من أيام السنة دو ننسى نراني كل شكرا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال طب قبل ثبت شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأي اعتكافي نا قوما قرشين وتن شوال Qaban wannan malamai suna saɓani a goman ƙarshe ne na Shawwal ko kuma goman farko wannan ya faru ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Bukhari da Muslim da ya sa a saka masa ɗan ɗaki da ake yi ko hima da yake shiga ciki ya kafin a masallaci da yawa ya gari bayan ya sallan asuba sai ga an kafa hemomin nan da yawa wannan fa nawa ya aka ce na matansa ne zainab ta sa an sa mata wance ma ta sa wance ma ta sa dai kalla sai ce anya albirra turidna shi wannan ko da'a ake nufi da shi ko dai kishi ne sai ya ce a cire duk wanda ya saka ɗaya ƙaramin bukanta duk a cire a masallaci na shi ma ya ce a cire a wannan shekarar sai ya ƙi yin aitikafin ma sai ya rama aitikafin da bai yi ba a ramadan sai shi a shawwal a wata riwayar a sahih muslim li awwalil ashr a wata riwayar a bukhari kuma li akhir al ashr a farko ko a ƙarshe Allahu a'lam wanne ne yawa kana wa anna umar qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam kuma sayyidina umar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ya kai manzan Allah إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ni na kasance na yi bakance a jahiliya cewa zan yi irtikafi na dare guda a wato ainihin masallaci mai alfarma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fa autu bi nazrik to ka cika bakancanka fa atakafa laylatan sai yi itikafi na dare guda wannan na daga cikin dalilin malamai da suke cewa mafi karamcin zangon itikafi shine in ma ni dai ko dare daya saboda gashi nan annabi alaihi salatu wasalam ya yi fatawa ma sayyidina Umar ya yi itikafi na dare guda mafiya yawan sa dai a Ramadan mafi yawan malamai suna cewa shine kwanaki goma shine abin da annabi ya fi amma a shekarar da annabi alaihi salatu wasalam zai bar duniya ya yi itikafi ne na kwana 20 goman tsakiya da goman karshe yayi saboda ƙara wato ainihin kaimi wajen bauta a lokacin da ajalinsa ya kusa wannan hadisin na Umar Bukhari da Muslim suka rawaito shi to sun kafa hujja da wannan hadisan ne guda biyu akan cewa ana yin i'tikafi ma a wajen wato ainihin Ramadan wa afdaluhu amma mafi salala nan i'tikafi ko lokacin i'tikafi shine fi Ramadan wanda ake a cikin watan Ramadan لحديث أبي هريرة رضي الله عنه طب حديث أبو هريرة ألا شكار يرداء قريشي يجي شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم يا كثن شينا يعني اعتكافي أقوة رمضان أقوة رمضان نكوانا قوما فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما دا شكرت دا aka ɗauki ransa a ciki yayin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi na kwana 20 Sheikh Salman ibn Fahd al-Auda eh, a wannan littafin sa Ramadan wa kafatul lisaimin yake cewa a ganin sa hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi yayi itikafi na kwana 20 eh, wannan saboda abubuwa ne guda uku yace abu na farko kasancewar mala'ika jibril yana zuwa su yi madarasa alkur'ani da shi yana zuwa su yi sau ɗaya ne a kowane watan ramadan amma a watan ramadan ɗin ƙarshe da annabi yayi yi sun sauke alkur'ani sau biyu ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kwana ashirin domin su samu damar sauke wannan alkur'ani a wato ainihin sau biyu a waɗannan kwanaki abu na biyu cewa annabi alaihi salatu ya so ya ruɓanya ayyukansa na alheri ne ya ƙara ayyukansa na da'a saboda abin da ya ji na cewa ajalinsa yana kusa kamar yadda ya fahimta daga faɗin Allah madaukakin sarki idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da Allah ya ce masa idan idan nasarar Allah da budin sa zo. kuma kaga mutane suna shiga addini addinin Allah jama'a jama'a to ka yawaita tasbihi da yabo ga mahaliccinka ka yawaita neman gafara a gare shi lallai shi mai karɓar tuba ne annabi alaihi salatu wassalam daga wannan lokacin ya ci gaba da yawaita tasbihi da istighfari a ƙarshen rayuwarsa ya kasance yana yawan faɗa har ma a ruku'u da sujjadansa yana yawaita karanta wannan kamar yadda Aisha ta raito yana cewa subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li tana cewa ya ta'awwal alquran wato yana bin yana aiwatar da wannan umarni da alqur'ani ne masa subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li abu na uku yace annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan ne saboda nuna tsananin godiyarsa ma Allah madaukakin sarki bisa ni'imomi da ya yi masa wato ainihin kyawawan ayyuka na jihadi da koyarwa da azumi da tsayuwan dare da abin da ya bashi na falala na saukan alkur'ani a gare shi da ɗaukaka ambatansa da sauran abubuwa da Allah maɗaukacin sarki ya ni'imci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to ya so ya ƙara nuna wannan godiya a ƙarshen rayuwarsa shi ya sa yi azumi ya yi abin nan itikafi na wato ainihin kwanaki ishirin a madadin kwanaki goma da ya saba yi wa afdaluhu shi ma itikafin a cikin Ramadan ɗin lokacin da fi falala shine akira Ramadan itikafin da za a yi a ƙarshen Ramadan li'annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan ya kasance na yi itikafin goman ƙarshe na watan Ramadan hatta ta Allah har Allah mataukacin sarki ya ɗauki rayuwarsa hadisi abu da muka ambata bukari ya rawaito shi wannan kuma bukari da muslim suka rawaito shi daga sai da aisha radiyallahu anha za mu tsaya nan gobe sai mu tashi inda suke magana akan sharuɗan itikafi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam akwai tambaya sai mu amsa Naam.